إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه والإمام البيحقي في سننه الكبرى والطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل حكم عليه أكثر العلماء بالصحة فيعتبر حديثا صحيحا أو حديثا حسنا في هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بنا أسباب عزنا وأسباب ذلنا ما هي الأسباب التي إذا تمسكنا بها صرنا عزة في هذه الدنيا وما هي الأشياء التي إذا تمسكنا بها نكون عذلة في هذه الدنيا أيها الإخوة الأفاضل ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ثلاثة أسباب لهوان الأمة وذلها فذكر السبب الأول هو التبايع بالعينة والعينة فسرها العلماء بأنها هي كل بيع محرم فكل بيع محرم يدخل في عموم مفهوم العينة لكن هناك من العلماء من عرف العينة بأنما هي نوع من البيع يتبايعه الناس بحيث يأتي شخص إلى شخص وهو يتقاضاه أي يطلب منه الدين فيدعي ذاك الرجل الذي أتي على أنه ليس له شيء يعطيه دينا فإذا انصرف يدعوه ويقول له لي متاع يبلغ ثمنه ثمنه كذا وكذا فإن كنت مريدا شراءه فاشتره فيشتريه ذاك الرجل المحتاج ثم يأتي ذاك الشخص الدائم فيقول له بعنيه فيشتري منه بأقل مما باعه به فقالوا إن هذا هو مفهوم العينة لكن العينة بمفهومها العام كما قلنا هي كل بيع محرم فكل بيع حرمه الشر الإسلامي يعتبر عينة فإذا تغلغل المسلمون في مثل هذه الأنواع للبيوع المحرمة فقد دأوا على أنفسهم بالهوان والذل والسبب الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الأخذ بأذناب البقر وفسره علماؤنا بأنه هو الاشتغال بالرعي برعي الغنم برعي البقر برعي الإبل مع ترك الخدمة للدين والسبب الثالث أيها الإخوة الأفاضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الرضا بالذنب وهو الاشتغال بالحبس وترك خدمة الدين فهذه الأسباب الثلاثة أيها الإخوة الأفاضل إذا تعمقتم النظر فيها ترون أنها عبارة عن الاشتغال بالدنيا والانهماك في شهواتها وترك تقديم الأعمال للدين ولرفعه ولتعزيزه ونصرته فإن الأمة أيها الإخوة الأفاضل إذا اشتغلت بالدنيا وانهمكت في شهواتها وطلبت ملذاتها وتركت الدين فلا تبالي به فإنها قد دعت على, عن على نفسها بالذل والهوى أيها الإخوة الأفاضل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب عز الأمة وهو سبب واحد فقال وتركتم الجهاد في سبيل الله فالجهاد أيها الإخوة الأفاضل ليس هو القتال فهناك فرق بين الجهاد والقتال فالجهاد أعم من القتال والقتال أخص من الجهاد أيها الإخوة الأفاضل إن الجهاد بمفهومه العام الواسع إنما هو بذل الجهد والطاقة والوسع لإعلاء كلمة الله بأية طريقة يمكن بها إعلاؤه هذا هو الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة الأفاضل فبهذا المعنى العام الشامل لمفهوم الجهاد إنما هو عبارة عن الخدمة للدين وعن سلوك أي طريقة تساعد على إعلاء الدين فلذا قسم علماؤنا الجهاد إلى أنواع فهناك جهاد النفس وهناك جهاد الشيطان وهناك جهاد الكفرة والمنافقين وهناك جهاد المبتدعة والظالمين وأهل المعاصي والفسقة فجهاد النفس على أربع مراتب فالمرتبة الأولى جهادها على أن تتعلم ما أنزل الله على نبيه من الهدى والعلم فإن النفس إنما هي تابعة لهواها فلذا لا ترضى لصاحبها أن يتعلم الدين حتى يفهمه على حقيقته فوجب على صاحب النفس أن يجاهد نفسه حتى تتعلم تلك النفس ما أنزل الله على نبيه من الهدى والعلم هذه هي المرتبة الأولى لجهاد النفس أيها الإخوة الأفاضل فمن لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد الشيطان ولا يستطيع أن يجاهد الكفرة والفسقة والظلمة والمبتدعة فلا بد من جهاد النفس أولا والمرتبة الثانية أيها الإخوة الأفاضل جهاد النفس إنما هي جهاد النفس على أن تعمل بما تعلمت من الهدى والعلم فإن العمل تابع للعلم وإن العلم إمام وإن العمل مأموم له ولا يصح أي عمل بدون علم ولا ينفع العلم بلا عمل فهما مشتركان بأي حال من الأحوال فالعالم الذي علم ولم يعمل فإنه مذموم عند الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والجاهل الذي يعمل بغير علم كالسالك على غير طريق فكان ما يفسد أكثر مما يصلح فلا بد من العلم والعمل معا العلم الصحيح مع العمل الخالص هذه هي المرتبة الثانية أيها الإخوة الأفاضل لجهاد النفس والمرتبة الثالثة أيها الإخوة الأفاضل إنما هي جهاد النفس على أن تدعو غيرها حتى يتعلم ويعمل فإذا تعلمت وعملت فبقي عليك عمل آخر أو فبقي عليك جهاد آخر هو أن تدعو غيرك حاول ألا يقتصر علمك على نفسك وحاول ألا يقتصر عمل ألا يقتصر عملك على نفسك فحسب بل حاول أن تدعو غيرك لتنفعه بعلمك ولتدعوه حتى يعلم ويعمل فينجو كما نجوت ويفلح كما أفلحت هذه هي المرتبة الثالثة أيها الإخوة الأفاضل لجهاد النفس وهنالكم أيها الإخوة أيها الإخوة الأفاضل المرتبة الرابعة وهي جهاد النفس على الصبر جهاد النفس على الصبر على العلم وعلى الصبر على العمل بالعلم وعلى الصبر على الدعوة فإنه بلا صبر لا يمكن العلم وبلا صبر لا يمكن العمل وبلا صبر لا يمكن الدعوة فلا بد من جماع هذه الأربع كلها لا بد أن نجتمع في الإنسان هذه الخصال الأربع فإن ذلك يكون مجاهدا لنفسه أيها الإخوة الأفاضل وهنالكم جحاد الشيطان بعد أن جاهد الإنسان نفسه ثم يجاهد الشيطان فإن الشيطان عدو لنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليؤيهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ويجاهد الشيطان بسلاحين يجاهد الشيطان بسلاحين لأن الشيطان سلاحين فلا بد أن يجاهد أيضا بسلاحين فسلاح الشيطان إنما هما الشهوات والشبهات فالشيطان يهدف ألا ألا نتعلم ويهدف ثانيا إذا تعلمنا ألا نعمل فعند ذلك يجتمع حالان سلاحان له سلاح الشبهات وسلاح الشهوات سلاح الشبهات أن نبقى على جهلنا وسلاح الشهوات أن نتعلم ولا نعمل فلذا لا بد أن نجاهده بسلاحين فالسلاح الأول الذي ينبغي أن نجاهد الشيطان به إنما هو سلاح اليقين فاليقين يضاد الشبهات فمن كان على يقين في دينه فإنه لا تضره أية شبهة لأنه علم كل شيء ينبغي أن يتعلم فالشيطان لا يستطيع أن يقاتله بهذا السلاح أي سلاح الشبهات والسلاح الثاني أيها الإخوة الأفاضل إنما هو السلاح الصبر وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فلذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن الإمامة في الدين تحصل بشيئين الصبر واليقين وبهما يجاهد إبليس وبهما يجاهد الشيطان فإذا كان الإنسان متيقنا عن دينه وكان صابرا فإن الشيطان لا يستطيع أن يتلاعب به أيها الإخوة الأفاضل ثم هنالكم أيها الإخوة الأفاضل جهاد الفسقة والظلمة والكفرة والمبتدعة فهذا النوع من الجهاد يحصل باللسان ويحصل بالمال ويحصل بالسلاح فإن هؤلاء كلهم يجاهدون بأحد هذه الأشياء فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أيها الإخوة الأفاضل إن عز الأمة لا يكون ولن يكون أبدا إلا بالرجوع إلى الدين إلا بخدمة الدين إلا بتقديم الدين أولا فإن الأمة لا تكون عزيزة حتى تقدم دينها على كل شيء حتى تجعل دنياها تابعة لدينها لكنها إذا إذا قدمت دنياها على دينها فإن الذل لا بد أن يصيبها وإنها لا بد أن تكون في هوان وإنها لن تخرج في الهوان كما نحن كنا في هذا الهوان والعياذ بالله وكنا في الظل أيها الإخوة الأفاضل نحن أكثر الأمم نسمة في العالم كله لكننا أكثر فقرا لكننا أكثر جوعا لكننا أكثر عورا لأننا تركنا ديننا جعلنا دنيانا فوق ديننا فلذا أذلنا الله سبحانه وتعالى مصداقا لقول سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه حيث قال كما أخرج الإمام الحاكم في مستدركه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله فهذا هو الذي نشاهده بعزب أم أعيننا أيها الإخوة الأفاضل وقال مالك رحمة الله عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فلذا لا بد من الرجوع الكامل أيها الإخوة الأفاضل إلى الدين وليتهم كل واحد منا نفسه وليمس المشكلة على نفسه وليبحث عن حلها ماذا أقدم لدين الله ماذا أفعل لهذا الدين ولرفعته ونصرته أجعلت الدين أولا أم جعلته آخرا أهو واجبي الابتدائي أو جعلته واجبا ثانويا لا بد من هذا السؤال أيها الإخوة الأفاضل ولا بد من الجواب لهذا السؤال والسؤال يكون نفسيا والجواب أيضا يكون نفسيا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات اللهم صل وسلم وبارك وعنهم وتحنن على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين yan uwa masu daraja al-imam ahmad da al-imam abu dawud da al-imam al-baihaqi da al-imam tabarani dukkanin su sun fitar da hadisi wanda sanadinsa ko dai ya kai matsayin sahihun li ghairihi ko kuma ya tsaya a matsayin hasan riwayar sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa idan kuka yi cinikin da ake ce mushi cinikin aina sannan kuka rirriƙe bindina na shanu sannan kuka yadda ku koma gona sannan kuka ƙyala yi addinin Allah aiki to Allah madaukakin sarki zai saukan muku da wani irin kaskanci da walakanci Allah ba zai cire muku wannan walakancin da kaskancin ba har sai kun koma zuwa ga addinin ba yan uwa masu daraja a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dalilan da suke jawo mu kaskanta kuma ya faɗa mana dalilin da zai sa mu ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya faɗi sabubba guda uku waɗanda su ne suke dunkulewa su jawo sababi ƙwara ɗaya na kaskancin sannan ya faɗa mana sababi ƙwara ɗaya tak da za mu riko da shi domin mu ɗaukaka ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su ne waɗancan da muka fassara malamai suka ce abinda ake ce ma bai'ul ina cinikin ina zai iya zama dukkan wani ciniki da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba cin riba cinikin na kama da dukkan wani nau'in ciniki wanda Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba akwai nau'i na garari a ciki ko akwai nau'i na makirci da yaudara a ciki ko akwai cin riba a cikin wannan cinikin malamai suna ce masa bai ina wasu kuma malamai suka ware bai ul'ina suka masa fassara ta musamman suka ce shine mutum zai zo cikin bukata matsananciya ta dan uwansa ya ranta masa wasu kuɗaɗe da zai je ya magance wannan matsalar tasa sai dan uwan nasa ya ce to ni dai ba ni da kuɗi yanzu a hannuna sai ya juya ya tafi sai ce a ah, ai ga talabijin ina nan in kana bukata ka ɗauka ka je ka ce da kuɗin shi zai kai kaza ya ɗau talabijin din tunda yana cikin bukata matsananciya ya juya zai tafi sai ya ce dawo ai na sino ma ashe ina da wasu kuɗaɗe da aka bani ajiya misali nawa za ka siyar min da talabijin din sai ya siye shi ƙasa da abin da ya siyar masa ya siyar mishi a matsayin dubu talatin bashi yanzu kuma sai ya ce masa na siya a dubu ashirin ko dubu goma sha biyar saboda ya ci buguzin ya cutar da ɗan uwansa muna yin wannan cinikin a wannan zamanin ko ba ma yi ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar kuna irin wannan cinikin abu na biyu shine kuka yadda kuka rike bindinan shanu malamai suka ce nan ba ana hana kiwo bane kiwo yana cikin ayyukan annabawa kiwo babban abu ne yana cikin arziki da Allah madaukakin sarki ya yadda da shi tun farkon duniya shi yasa manzo ya ce ba wani annabi face sai da ya kiwo suka ce har kai manzo ya ce ni ma na yi kafin annabta na kasance ina yi ma kiwo suna ba ni wasu kuɗaɗe a matsayin sakamakon kiwon da na musu to nan ba ana hana kiwo ba ne abin da aka hana shine shagalta da kiwo a koma ba a san Allah ba ba a san manzon Allah ba ba a san addini ba sai shanu sai awakai sai tumakai sai kaji kowa batun sa kenan na uku manzon sama ce kuka yadda da noma nan ma ba ana sukan noma ba ne noma na ɗaya daga cikin manya-manyan arziki da Allah madaukakin sarki ya yarda bayansa su yi malamai ma suna cewa tana cikin usulun rizqi suna cikin tuwasan arziki guda hudu noma na ciki amma ne ake nufi ana nufin shagalta da noma a kala addinin Allah waɗannan abubuwan guda uku su ne suka dunkule sai manzo ya ce wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka kima addinin Allah aiki kowa ya koma duniya kawai ake magana kai in kaji mutane suna magana albashi in kaji suna magana masara in kaji suna magana shinkafa a aini na noma kaza na fi ribar kaza shi ke da masu kuɗi da talakawa addini shi kuma koko ko me sakamako sai manzon sama ya ce Allah madaukakin sarki zai saukan muku da wani irin kaskanci kuma Allah ba zai cire muku wannan kaskancin bai fitar da ku daga ciki har sai kun koma zuwa ga addini ashe ma'anar jihadi a can ba tana nufin yaƙi ba ne kawai tana nufin yi addini aiki baki daya shi yasa malamai suka ce abinda ake ce ma jihadi ya fi yaƙi jihadi shine baza ƙoƙari gwaggwadon iyawar mutum domin ya ga ya ɗaukaka addinin Allah da duk hanyar da ya saba wacce ta inganta a ɗaukaka addinin Allah da ita shi yasa suka ce mataki mataki ne akwai ƙoƙari na kan kanka kai ka fara gyaruwa mutum ya fara gyara kansa ya zama mutumin kirki ingantacce to shine abin da ake nema na farko Shi ne suke ce mishi jihadun nan malamai suka ce abu hudu ne mutum ya yi ƙoƙari wajen ya ga ya fahimci addinin Allah domin idan ba a fahimci addinin Allah ba ba za a iya masa hidima ba mutumin da zai zo yana ma addinin Allah hidima amma bai san shi ba to abin da zai bata ya yafi abin da zai gyara mutumin da yake ma addinin Allah aiki amma bai san addinin Allah ba to kamar mutumin da yake tafiya ne amma ba akan hanya ba abu na biyu shine mutum ya yi ƙoƙari wajen aiki da abin da ya koya kaji wani hadisi ka ji wata aya to yi kokari ka sanya su a cikin aiki ba tara hadisan ba ba tara ayoyin ba ba tara matsaloli a cikin kwakwalwa ba a'a a aiwatar da su a aikace abu na biki domin ilimi bai da amfani idan babu aiki duk ilimin da mutum ya amma bai yi aiki da shi ba to zai zama masa bala'i ne zai zama masa hujja a kan na gobe alkiyama shine ma'anar faɗin manzon sama wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani ko ya zama maka hujja da zai zama sanadiyar shigar shigarka aljanna ko kuma ya zama hujjatun alayka ya zama sanadiyar shigar wuta wal iyadu billah abu na uku shine bayan kai ilimin kayi aiki da shi to kuma ka gayyaci wani Ka yi da'awa gwaggwadon iyawanka da irin matsayin da ka tsinci kanka da gwaggwadon iliminka da gwaggwadon damar da ka samu ba inda musulmi ba zai iya da'awa ba abin ta kai ne za ka ga mace da dangalallen tiket kun shiga mota tare da ita duk tsawon gemun ka ba za ta ji kunyar ka ba sai ta fito da wata takarda wai ita yar jehova ce sai ta miƙa maka wata yar takarda da surutai a ciki ana zagin Allah ana cewa Allah uku ne a ciki in ka ce ba za ka ansa ba ta matsa maka shi ka an samu na tare ka tosiri ko na tabi ka gani mana amma musulmi zai shiga mota direban musulmi ne lokacin sallaye ya wuce ga masallaci ana ta wucewa ko ta ko ina ba wanda zai iya cewa sai yi sallah in wani ya ce sai yi sallah ma sai a ce a yi laifi an yi laifi ko a kafa hujja sai ana kidnapping a wajen ko a din dinda ha gidanka ma ana ba ga matsayin da muka kai ki ka gayyaci wani na hudu shine malamai suka ce ka yi ƙoƙari wajen juriya akan waɗancan uku idan babu juriya ba za a iya ilimi ba idan babu juriya ba za a iya aiki da ilimi ba idan babu juriya ba za a iya da'awa ba dole sai da juriya sannan bayan mutum ne wannan to daga nan kuma sai ya tafi abokin gabansa na biyu ya fara yakansa shine shaidan Allah ya faɗa mana cewa lallai ke nan abokin gaban ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba domin gayyatar ƙungiyar da yake kullum domin ya cika wuta ya samu waɗanda zai zama ba shi kaɗai shiga wuta ba Allah ya umarce mu cewa mai yaƙi shaiɗan da me ake yaƙar shaiɗan shaiɗan yana da makamai biyu kai ma sai ka samu makamai biyu Makamai shaiɗan su ne ya hana ka koyi addini sannan makamin shi na biyu in ka koyi addini kuma ya biyo maka ya hana ka aiki da addini in ka tsira a can baka tsira a can ba to kai ma sai ka samu makamai guda biyu masu tsananin kaifi su ne makami na yaƙini da makami na saburu makami na kai ilimi da gaske sai ka kora waccan shubahar tashi sannan makami na juriya kun ga juriyar nan mata na natuwa a nan Wannan wannan ne aiki ga addini mataki na biyu sannan mataki na uku sannan sai abin da ya shafi yaƙar waɗanda suke fasikin da yaƙar waɗanda suke azzalumai da yaƙar kafirai da yaƙar waɗanda suke bid'a su kuma ana yaƙar su ne da abubuwa mabambanta ana yaƙar su da harshe da awade kenan ta sake fitowa ka ɗau alƙadamin ka yi rubutu ka yaɗa nau'i ne na jihadi ga addini da ka ɗauki wayar ka je kai surutan da ba su da amfani so nawa ka taɓa wayar ɗaukar wayar ka ka faɗi wani abu wanda ya amfanar da wani wanda ya shafi addini ka san shi ɗari bisa ɗari ka san gaskiya ne ka rubuta da wayar ka jefa mutane suka karanta suka fa'idantu wani ya shirya ta sanadiyar ka sannan mataki na ka yaƙe su in ta kama ana da dama ana da shuwagabannin da suka shugabanci wannan a yaƙe su da makami wanda shine matakin ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ga abin ki a cikin ku to ya canza da baki da hannu kai yana da ikon canza ya canza da hannu me muke yi ma addini idan bai iya bai faɗi da baki ya yi da harshensa idan ya gaza yi to ya ji damuwa a zuciyarsa to wannan damuwar ita kanta ba mu da ita addini shine abu na ƙarshe da muka ɗauka to in muka yin waɗannan muka yi riko da waɗancan to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya mana kaskanci kaskancin da ba zai cire mana shi ba har sai mun koma mun yi waɗannan abubuwan da aka lissafa sai mun yi ma addini aiki sai mun ɗauki addini shine aikin mu na farko sauran kuma mu san musu sauran ne ya kamata mu san musu ba kamar yadda muke ma addini ba addini shine muke san mishi a'a shi ne ya kamata mu ba rayuwar mu gabaki daya sauran kuma abubuwa sai mu san musu mu funfunci na gwaggwajen kowanne abin da ya sama mu bashi amma ba kamar yadda muke yanzu sai na umar radiyallahu anhu ya faɗa mana wata magana mai ban tsoro ya mana gargaɗi ya ce mu da mutane ne makaskanta sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mu da musulunci wallahi tallahi ba za mu taɓa neman ɗaukaka da abin da Allah madaukakin sarki ya kaskanta mu da shi ba fati sai Allah ya kaskanta mana ba za mu ki neman ɗaukakar Allah da abin da Allah ya ɗaukaka mu ba fati sai mun zama makaskanta addini shi ke ɗaukaka matsayin musulmi idan baya musulunci to ba yi da amfani yan uwanmu ga nan maguzawa hausawa ne ka je ka ga yadda suke rayuwa tunda ba musulunci suke ba ɗazu-ɗazun nan nake kallon wani wani wani wani hoto na wata mata mai da'awa a Kano suna shiga ƙauyuka mata suna shiga ƙauye suna da'awa tana ba da labarin wani ƙauye da suke zuwa ta ce lokacin da suka je ƙauyen nan wai mace in ta balaga to ba ta ba tsarki in ta bayan gida ba za ta yi tsarki ba in ta bawali ba za ta yi tsarki ba in ta gama jinin haila ba wanka saboda ne wai tana tafiyar da ni'imar da ke cikin gabanta in an aurar da ita mijinta ba zai iya jin daɗin saduwa da ita ba a nan ƙasar kano fa nan nan kusa kusa nan nan kano ba nesa ba mutane suna komawa kiristoci saboda dubu biyar ina masu dukiyarmu suke malami abin da zai je yi wani ma kudin motar da zai tafi kauyen bayi da shi dubu biyar ake jera su wani ya kira ne ya ce wai gashi nan ana tuwa ana ba wasu masu ana ba mata dubu biyar biyar wasu suna musulunta suna kiristanci to na sun yi daidai ne ba sun yi daidai ni ma in na samu abin da zan ba da ke a shiga musulunci ni ban samu ba shi ya samu ba zai yi ba kai abu ne na kasuwa ya samu dama yi kai kuma ba ni kuma mamin yi sai ka ba zamani ba ne na surutun yan uwa ba zamani ba ne na maganganu zamani ne na aiki muna buƙatar aiki sosai al'imamu malik rahmatullahi alaihi yana faɗa bane yana cewa ba abin da zai gyara 'yan baya sai abin da ya gyara magabatansu to daga idan muna son mu samu gyara to sai mun yi ruku da abin da magabatan mu suka yi na tifi ta addini akan komai addini shi ke sama sauran abubuwa kuma su bayansa daga nan ne daukakar mu za ta dawo mu sami izza mu samu buwaya wannan wadakancin da muke cikin mu muka fi kowa yawa a duniya amma mu muka fi kowa talauci mu muka fi kowa yawa a duniya mu muka fi kowa tsaraici mu muka fi kowa yawa a duniya mu muka fi kowa yunwa musulmai su suka kowa talauci yau a duniya haka Allah yake son mu haka Allah yake so mu zama ko ko mu ne muka zaɓi mu zama haka tabbas ya kamata kowa ya ba shi tambaya kuma ya ba kanshi amsa a cikin zuciyarsa ya tambayi kansa daga yanzu me yake yi dan addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon jarawa wannan kaskanci da muke ciki Allah ya ba mu ikon fita daga cikin sa Allah madaukakin sarki ya dauka musulunci ya kaskanta kafirci Allah madaukakin sarki ya taimaki masu taimakon addinin Allah madaukakin sarki waɗanda ba su gane ba kuma Allah madaukakin sarki ya ganar da su اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أماننا ولا إلى النار مصيرنا ربنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب اللهم أنزل السكينة والاستقرار في وطننا اللهم أنزل السكينة والاستقرار في وطننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقهم البطانة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون